إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نجعل الله رحمة لنا ومحسن لنا وأشهد أن لا وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا

يبين لك مقامات ويعلم لك سلوكها ووضع الإسلام وتركت أما بعد ما لدينا أن يتكلم عليه فلا أعرف ولا رجاء أن يكون ثم اعتبر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

واتقوا الله تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويهدي لكم والله ذو Allah ya ya kawo da cikin in ka tsara sama idan ka tsara da wannan kuka da wannan da yake kuka fara da yana yadda aka kuka fara zai raya da kuka fara لما العمل على أكثر من مسلمين كأبا ربك شرسين من قبلهم تدرج الأرض تدعي تدعي يجعلك القرآن ذي بعض الأحيان تدرج من الأرض تدرج تدعي وكان هذا الجاهلية لا أملك مكانها بل لا أعلم ويمكن أن أعلم من كان يعلم من يعلم كتابه من بل لا من لكم مثل من قال أحد من من من من من من من من من من من من من من من المؤمنين الذي من النار عليه من

أتالا يقول لك يا الله أنك يا أخي أترك لك الإيمان بالتصور لم يكن بالتصور ثم تستطيع عن أمامك الصلاة كيف يكون الحياة والله عز وجل ألا من يوقع لقد علم لنا تقول في القرآن فقرأ قرآن الشيخ جديدة الأهلية تكون عليها ترى الأهلية تكون عليها أجيب التقييم الله سبحانه وتعالى يجيب التقييم واتقوا الله ويجعل عنكم الله في ذكر الله لو كان محمد وقال الآن كان تكون قرآنه بالمشرق لكن كما قال الله في الإسلام حتى كان مصر الإسلام سبحانه مقر له هو يقول على أن الإسلام أتحدث كل جماعة وأخذ كامل كل ذلك يجعل كل عمل به سواء والذي وقع وأتى ذلك من العمل به فالفضل وتولى ذلك من الله تعالى وعلى يقول وتفرح عن سيئات ان يقول هو الذي وقع على ذلك الامان بالخير النبي قد هذا جواب فلولا الله لا يعلم من الحياة ثم قضاء الحياة وروحه إذا كان الله وسلم يوم الجمعة أن يدعو يجب أن تقل لها أمر مقصود وأكمل الصلاة لك الأثر kan amfana wa kwaya idan ka tafi da shi ka ba ka ka je ka ba Allah ka tafi da ka je ka ka ba ka tafi da shi ka ba ka je ka ba in ka je ka ba Allah ka tafi da shi ka ba ka je ka ba kai ka ba ka tafi da shi ka ba idan ka ba Allah ka tafi da shi ka ba ka je ka فلا يكون حكيما بين قاعدة يكون عن الله الله تعالى وإذ يقول الذين كفروا يسجدون أو يقتلون أو يشركون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويدعو ya

kuma ya ke gaba kuma ga magana da yake yi kuma da su ne su ta kuma saboda ta ina kan da yake shawara da wasu da wani aure wasu ake kai ba a kuma zuwa yi ma yana iya karuwa wutar su yi zama da saboda ka abin da ya kamata da yake ya ya ba a wani zai suka ce ba a kan da kama kowa farko yana da tsara da kuma zumunta duk cikin kasu da kawai dawa kowa da wata kabila da tsara da kuma su yi mai taron dangi da su yi mai taron dangi ba wani da wani hajji da za su kama da cewa ga kabila da su ko ba za ka zo da faɗa da duk wurin yawa a ba ina ga haka ne ke da jini na yawa a cikin kowane kabila kowane kabila da ta yi wurin kabila shawara da wata wata bayan abubuwan wasu ba da shawara a kan jama'a a daidai kai ga ya kwakwakwakwa kore irin kore kuma a cikin kai cikin nan mun buga da waɗanda ya wa wani da su ba rayu da mahukunta masu da ta ce ko duniya a yi ƙara wasu amfani da waɗannan matakai guda biyu ko da aka yi gidan yara ko da zuwa wani har abada an ɗaura da shi ke naka an huta da zai iya ce da kwantar shi mutum da mun zuba ƙarar da ke kan sun sa hanyar da ƙarfa don kuma da lafiyar ku ta tafi da daidai kai da kuma kamar da shi sun kasance da ƙarfi da ƙarfi

in gaskiya a ba a kawo duk wani wanda ta ke fiti da wanda ta ke fiti ba mai da yi a farkari. Zama za a ga yi irin wannan magana an ta ke Duk lokacin da ya zama da yi Allah ya zama ‘yan siyasa sun kafa da suna a gari a cikin kurkuku. Daga cikin wanda a cikin da ya kai ba, ba cikin da ya kai da ya kai yana ba wani da zai yi guna da ƙasa malamin tarihi suka ce kalmar azalin da ba da albarkar zama da wuri da wani a cikin cikin duk da wani siyana a lokacin daular kuma kuma kuma kuma kuma ƙarfi gobe zama da ke da duk wasu ta ƙarfi ta ƙarfi ta ƙarfi saboda haka ne ƙarfi shi ka gani na ƙarfi saboda haka kuma da da filayen a lokacin filayen da ke ƙarfi daga gaskiya karkar lana a cikin yiwu kamar don gaba ta a koshi don karkar da don gaba ta da dokun ya kai harawa don rikon dokun ya za ta cewa karkar a lokacin cikin da ke rufi amma kuma ya yi mara a hannun kuma ilawa to haka daga fara ne ka dawo na gulbiya ka dawo na gulbi mararo eh, su magaunar magaunar da ke da ke tabar da mararo da su da sauran duk da ba da cikin bawa da wani da alƙala da kuma baramu ni ya wata shi da kan yi ce ne da saboda ta ta yi ya ce ba وتحشر عن كسبك أتبقي خير لك ماذا ذلك؟ سهل وتفقد الرأي بعض المتحدث من ذلك وقومي بأن لا أشبك تاهرنا والحمد yana da ƙarfin Allah ba ba ƙarfin da ba Allah ya tsallaka sannan kuma da yawan rashin da wasu kuncin ne mafi ba da ta kai wa kusurwa na farkon dai yana da dangane na kasa da zai ruwa kawai saboda da dole sai da ya kuma da shi kuma na kasa Allah ya kuma wajen da kuma kasa da kuma shafa da kuma da kuma da kuma amma kamar duk da mutum suna kame an ce yi da tsarka da shi ne jama'a a cikin shiga cikin abinda rambo suka shiga cikin wani kogo na alibaba kashe kala suka ba da wani abinci an gani da ya yi da tsarki babu wani abinci وهذا هو منظور الله تعالى في عندك الشيء وعندك الأمر ولا تتفق فيه ولا تكون عن تجوز وأنه خلق قبل التكليف قبل التكليف أن يجوز وتشرك كل غير أما الرابع قد يكون كله annabi sallallahu alaihi wasallam cikin garin Makka kuma sai Allah ya yi da shi amma da ba ku zai yi kuma har ka yi Allah ta yi hannu suna maka fara da su da kasa da kan da kan da za su yi da ba wa yaqulu Allah kuma Allah na kai da kai

wani kuma kuma su sani ko su su matakin matakin da ke wani wani kuma aka wasu yawan matakin matakin Allah ne ke wani wani wani ba kawai da kuma wani shari'a da ake da bukatun Najeriya a ta ba kawai ku ga wani a ne a cikin musulmi na Najeriya wanda ke ne daga kakan iko a wurin ba kawai ku ga wani a ne a cikin anwar ayyau wannan abin da ka so da suke da yi wannan kasar Najeriya gaba ɗaya wa'adi na wajibi amma Allah da Allah kada Najeriya ba wanda da kuma suke yi da suke arewacin Najeriya na arzaba kumi suna ga shirin da an da ita kasa wani da ita kasa kudi da bukatocin sassan Najeriya musulmi an ba su da sassan saboda kuma musulmi suke so a amma ta iya zo da mika ga kwanarin Najeriya Najeriya iya zo da suke da kwanwa kuma Allah kan da ba aikata duk cikin masarfa ta arewacin Najeriya ke fama da hukumar da kuma hukumar da kuma kunciya bayan ta fara da kuma hukumar da kuma da al'ayyuka ta zo da kuma da ta zo a hannun da بل سقط الكفارة كما قلت إني أتى كيف الله أحببت بكفر جاما واستمتع ذلك بالله أستمتع ذلك تساعد على الحلول وللعذاب الاستقرار نسعد ذلك لتتوفر او تجد هو الذي cikin wannan damar da ka shigo wannan ta abubuwa ta kawo sannan wani a gane ba wani wannan ta abubuwa arewacin Najeriya ne su da su shi ko da su kasa su yi. Allah ba ta tambara ne a hannun Allah ya kwanta. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا للشهادة إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمسل علينا يا ya rahmi Allah ya rahmi Allah ya rahmi Allah ya rahmi Allah ya rahmi Allah ya ya rahmi Allah ya rahmi Allah ya rahmi Allah ya rahmi Allah ya rahmi Allah ya rahmi Allah ya rahmi Allah ya rahmi Allah ya rahmi Allah ya rahmi Allah ya rahmi Allah ya لو يشاء أي يقول كلامه نقول لا نقول هذا يقول الله تعالى نقول suke ce ma ta kamar masallacin ganin suke fi larabawa kuma larabci ne a ƙasar da ya yi suna kuma da ba su kare kare sai suka rubuta domin su ma su ƙara abin da zan rubuta wanda ya yi daidai ga an da ya kasa ba su kai sun kai sun kai sun kai da wanda da baya ta sa ta mai kace da ke cikin ma a aka ta ta su ne haka ne farkon ne da ka ga shi ta ci da su kin da ta saboda mutum farko da suka ta ta da farko suka ce sun zama da shekarun farko Allah ya kira mana cewa Al-Qur'an ba a koyi ba ce koyi da kuma lokacin ne suke kirkata su lalata Al-Qur'an suka ta aika koyi wani wani kasa da Al-Qur'an ba ta koyi magana ce ta koyi wanda kuma wannan ba ta kan da ya ne kin ce mu ne wai da ba kuma ka tuna kan Muhammad sallallahu yi wasallam lokacin da kake ba ma duka ka ba ah. bayan da Qur'ani ya koyi in in ne ya koyi kuma kun ci karɓar da imani da bishi suka ce Allahumma ya Allah in kana hada Allah bi wannan alqur'ani inda da ke cewa da gare ne kai ka da wannan alqur'ani to fa amma ba da kai da ka kayo kana wannan ba da su hada أو أتنا بأدابة ko kuma ka zo mana da ƙasa a cikin الرسول سكت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أجل ما رأت ليعذبه ليه وأنت فيه الآن يقيم محمد صلى الله عليه وسلم أنه فإن عذاب الله يجب العمومية التي تتبعها النبي النبي النبي صالح النبي النبي عيسى سورة ابراهيم سورة موسى aka halaka da kalmomin su alharan suna cikin su kai da kuma Allah da su da mahani saboda wata yankin da za a yi Allah ya kawo zuwa cikin al'adda al'amma ta da irin tsarki al'adda al'amma Allah ya kawo da cikin Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin Wasu malamai suka ce, "Ta in suka ce wurin kawo ɗakin suna cewa gafara gafara ya Allah kana neman gafara ina neman gafara saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ba da su saboda suna neman gafara wasu malamai suka ce ba. Allah subhanahu wa ta'ala ba zai azabtar da su ba suna da haɗe da musulmai مسلمين في الاستغفار وبدأ على هذا الله عبرته من المسلمين في الاستغفار وثم على هذا في أعلم أن المسلمين في الحقائق شيء وأن الله عز وجل مزيد على وجه السبع فضل ذلك أشياء يقولون أقول يا أن الله عز وجل من تكون في الاستغفار saboda ka Allah ya ce mana kalma mutuka suna tafi da kanya ƙwayoyin aikiwar za ka aikwata da zan su yi saboda haka istighfari na da kalalar kawai Allah subhanahu wa ta'ala yana da kalalar kawai وقلت استغفروا ربكم إنه كان كفارا يخرج كما عليكم بسرارا ويعذبكم بأقوالا وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Allah ya ba a zama zuwa kamar kasar wa kuma ku nemi kaza a samu gari da shirka da kai da izinin da suka kawo a ranar yake bana idan ka bai kira yau zai da tafi a lafi ne daga amfani da yake kirma da zai da dafi an da zai da kuma sama a wata ƙarfi sannan ya kwarar da kwayoyi wani da ya kuma ya ƙara dukiya wanda ke da dukiya ta ƙara a ƙasa wanda ke da kuma ana ya ƙaya ya kwarar da kwayoyi sannan kwayoyi ya zuku ƙara dukiya waɗanda wani da haihuwa Allah ƙara da kuma sanya mu albarka waɗanda ba su kuma Allah ya sannan wani Allah ya rubuta ya za a rubuta ya fi kuma da kake nuna da ba ka abinci ku samu abinci sannan ya Allah ya alhara ya kukkuga muka da lalalaiki ko ku taba ruwa da ku wani da ku kana da ku wani malamin wato ko suka zo suka yi tambaya yana ba ku amsa ta gida na farko da yake tambaya ce sai ma ta yi ni ka ba ina ta fara wata hanya da ta iya ita ta yi wannan ita ce ta ke cikin fara an gaba da ya kai yake ce ko haihuwa ko haihuwa inda ka kai wani sun wani yake kai wai wani suna cikin wani ruwan sama inda ka kai wai ce ko haihuwa bayan waɗannan masu bukatun wanda da kuma na da da kuma da su ke da cewa ba ko bukatun su da da rabbi hana sallan da hoyi dukkan da ce a kan fara da da Allah ya ce wa kullu tafsiru wa kullu inna fi qalbi يسلم له عبدا بثلاثه ويملككم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا اي ان العباد امر وكانوا في التساوي ni dai kawai ba ka ba shi ne saboda ka ba ni da Allah babu an da ke ƙarfi a ya da mutane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ni da aka kuma wa shay'in yawm al-akhir ni ina yin da ba da kuma ta kan Allah a cikin yini fiye da kuma bakin wata riwaya ya ce wasu da kullum ba ya shirya da kare kai Musa na kawai. Shi da har gida na ka aljanna da ce ka nuna ba. Ike ba da za a gida na ka yi kiran da na ka kawo. Jibril ya ce a a To shi ke ɗan kawai shi da kare kai shi ne har kawai. Mu muna da yana da ƙarfi وواجب محمد صلى الله عليه يكون معي إلى أن الإسلام وتلك الأخبار غرزة ألوك تلك الجديد عكس ذلك الظهور لوك تلك تلك الغالي الله أكبر وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياء إلا المتقون

الآية هنا كلمة الأذنين بشر إذا رأى لكن الحرة صدق أو روح كما قال tun da shirka da hannun musulmi shi ne dalilin da ya ta aiki saboda ka zama tare da mutum kwarai babban gari وتقول الفرق المسلم بين الفرق الكثير لأن الفرق هو الفرق الكثير فهو الرواية على من الثاني ولم يقل الله ألا نحب أن نقول يبقى هذا وقت ضد الواقع annabi Allah da wannan mutum ka ko da tawakkal kun ga tun da shi ko da ya duk da ya ya fi yi shekara ta shida bayan hijira da Allah da Allah da Allah da Allah da Allah da Allah da Allah da Allah suka taso daga madina suka ci kilomita a yi da kai kai suka zo suka yi da zan rufe kujebiya da kujebiya ta zuwa cikin makka iyaka ta aka kilomita da kai annabi ya ce wa Usman ibn Affan يعني زي كل مرة كذا كل مرة سوى الله محمد صلى الله عليه وسلم غنى يا كل جماعة كان كل الأمراء يلا روح بعد بيزا كان بيزا كان كل يتكلم عن ربك يقول لك جماعة بالذكر بالذكر ولا أبن الذين نفت الجنان وقربك Allah ya mace cewa ruwa da mutu. An kai an kai an kai ana da cewa da ta kaga da zai ta yaya ta ce wani ruwa a cikin manzo sallallahu alaihi wa ya yace kowa ya yi da baya na cewa ya ce ku ji cikin makarin da kuka ko ne ko so saboda kariya kuma haka ko aka rubuta annabi sallallahu alaihi wa sallam baya annabi ya ko hannu ne da hawa ya aza ta hannu ne na dama yake karwa baya a ramuwa da shi ana shirya a cikin nan sai ga ramuwa da shi annabi ya ce kurkuku in ka kashe kurma ba da ya ce abin da ya ce maka amma ko ayyuka da aka yi shi kamar da sun tsari a cikin shi kamar ko magana ba a Da balle magana ɗaukar daga nan ta cikin maka kuma kuma na cewa ko zo ake da aka yi ki koma da wani amma sai da tun da bai sanar da su kafin shigar sai ga shi a ba in ya rumu tukunna zai ta zuwa haɗa su ba shi cikin kwana a kusur daga abubakar da zai ce ya ana kula da mutum ta kuma kayan hankali na zuwa da mutum mun yi amara ba da ta kawo yace kare da Allah amma ba da dai ba ce ba da ba da aka zo da Ali ibn Abi Talib ya faɗa annabi ce mai ya kafa alƙalami yace min muhammad rasulullah sai Allah ya ce mun yace da rasulullah inda Allah ya ce da rasulullah saboda Allah ya rasulullah annabi ya ce ma Allah ya ce rasulullah هل يستحق أن تقصر لكن هناك تقصر رسول الله annabi ya kashi alƙalar da kai ya sun da wani da ya ba ya da ta ya da sauran kai ba a hannun da ta ko ko a to kada ka zai da a kan bai da kai

ga harkai da harkai da wani annabi da kuma wani hali ku tsari da hali da ke yanzu ya kawo kuma ya a da kuma tun da ya ce a kawo da kuma da kuma da ya kawo da wadda ke kuma a cikin da ke da kuma ya kawo kuma amma na wani ne da wasu a cikin yawa a cikin da ba da sunna ba ba su a iya hamata ta kai saboda da za a ko me da ko saboda da aka shanka amma a nan da shugaban da ake da lokaci saboda ka duk kana cikin bukata to ka farka karka karka ce da yanzu ana cikin ba ko a cikin da ya amma da duk kuma da ka cikin kasa kana buƙatar kuma bukatar da kana cikin da ka sanar sanar sanar sanar haka kuka yi ilimi lokacin da za ka bayyana gudu ba da aka rufe sun aka aika aka hajjara annabi sallallahu alaihi wasallam da kafafai kuma a cikin takaici sai da shekara ta zagaye shekara ta bakwai ke hana a shiga ɗakin Allah a yi ibada. Ai da farkon farko da lalacin da Allah. Amma albarkar da kuma da Allah. Ko kuma da kuma da ana a cikin da fara. Allah ce kuma kan na wuciya. Ko ba ka kuma kuma wani zama da Allah ta ne. Ba su haɗu. In aure ya zama illa da ba su wanda aka yi masallacin da su kuma hukumar su wanda hausa in yau da a al'adar da ke kaka a cikin su wanda ke al'adar da haka wani ولكن أكثر من ذلك أن يوم بلغتن cewa wani ya ga wannan amma kaɗan da cikin su kuma ne ba ya ga wannan إذا لا يعلم أكثرهم لا يعلم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتسبية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أن الجماعة عند البيت kuma sallar da suke yi na aure ɗakin kaba ba wata sallar da yake illa mutum a kwanzar ido suke da kawar a wakowo suke yi da bakin wani da gaskiya da kuma zaɓi kawai a kan da suke yi yadda da kuma ne cikin coci ana kan zangon goma ana kan bushe-bushe ana kan da sauran da kuma kan da suke yi babu kalma a aura da kuke yi ibada da kuke yi shirme da kuke yi cikin Allah ya ce ba zo ku haka ga wata ɗaya da alamomin na ƙarfi a mata ku tattare da kuma bima kullum tattare saboda

تكون عليهم حسرة والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الغني والغني ويجعل الغني ويجعل الغني بعض

نزل الجبال والريح ينفقون أموالهم في سبيل المسلمين فبدنا ليصدوا عن سبيل domin su sun yau kan da kan kada a rasu ƙoƙarin da suke yi in suka san wani ma da kuma musulunci adalci yana ba su gannaye yana taimaka musulunci don suna da hanyar da dace inda kuma ke yi wasu da zai da dace ya kuma a wajen Allah ya fara da suna to za su iya da yanki kuma da kuma a kai haka sannan wannan duk yadda suke kashewa za ta zama mutu gana yi. ثم يغلبون سنرفع ذا الجاهلية تملك بالإسلام حقا بايع عبد الله رضي الله من ذلك da yawa kafirawa su wannan a da yahudawa masu kudin duniya don akwai shirya kan da suke bayarwa domin faɗa da musulunci domin kiristantar da waɗanda ba su rubuci ba wasu kiristantar shi ta bukata waɗanda ma imani bai zauna a cikin zukatar sosai ba in kuka je kuka kyaututtuka ta kuma yana kake an yi an yi kai a nan najeriya da a fi da kuma ba Zubar ta lafiyar da ke wuce yawancin cikin har yanzu cikin kasuwa gurare makaci da masu ciwon zara akwai kinsoci duk saboda dukiyar da ya kuma duniya ke kashewa daga cikin gida da waje domin a cewa an dakilar da musulunci musulunci bai tafasa musulunci bai rijaya a yi tsayin da kiristan ya kasar musulunci suna shiga dajin da daban daban da irin sun daban wani kiristan da ma'ula da musulman da ke da raunin imani a gina musu asibiti a gina musu kowa na shan ruwa a gina musu makaranta inda za ka ga tafi da yaki da jajir na boko da kuma coci da za ka ka samu a cikin zafin gada sannan kuna cikin yawa irin kallafin da za ka aika wasu lokaci bayan lokaci duk wata ƙarfi a duk duniya da duk irin waɗannan laifin da ya fi zama hanya da wayar wasu a ƙasashen duniya Allah ya yi kan irin wayar na halaka a cikin musulmi a rage muka haihuwa in ma ba a yanke muka haihuwa shi ne sa polio polio polio polio ba su da ka ne a da polio sannan kuma wanda da ake hako da kasan da su san da polio ba ku shi da jagora jagorori to su ya zama dole gare su yi biyayya ni an nan in ba su faɗa da hankali ka a abin da ke cikin abin da ban da laka don ba ta faɗa da koyi wa kasar da ta da ke Ikin gaba a zafi a yi mutane a ce na ba na ɗaya kan da ba za a ci. In ya a ba wani a wannan gabar ne madaba ya tafi a masa da mutum ya tafi salama idan ka ya ga ba duk wani tsari da aka yi shi abin da zai tura musu ne in kuke ta hana ba ku zo ku gani wa'anda yace ko da aikin ne karanci na fata ta shi ne to ku shiga kakku yadda ake da ba su da za a kuma wuce da yanzu saboda haka yake da ba da jagoranci mutum ga hiyar a dai ba ka yaki da biyu iya ba a ji amma ka rubuce kwamfutu an yi da a da ya kama cikin gidan kuma ga kamfani na kwamfutu amma da aka kama cikin gidan irin da ba nan da ke don da da ke da kasarori a tsoka ne a a sanar da ke wannan abin da ake da da da da da da da wanda aka yi tabbata cewa lalle zai yi ko ya ko zuwa ko to ba ba wanda ya aka da suka abin da da da yi da da ke addaban mutanen ba shi aka ba da rigakafin ko kuwa sai wani shi suka ga a shi akwai kamar da يبقون أموالهم بإذن الله دول توشة هنوية الله الضحي قاعد عني عن الله بايعوا تقيا نتورم من قول النبي بالقول ثم فقد تفكير في لنا كذا متى شعب السنة عن الله يزور في كبير عن الله da ina na don sai babura da ta in dai yana da kuma ake bayarwa da gini to su ne da kalli da za ta ku sai ke kana ta in dai yana da kuma goma ake bayarwa to su da kalli da za ta fara فلا تفرق الله معه جدا أنا أتكلم لا ترى لو تشكل أي متى حنجة أنت ذاك الأمر تقول لا يقول سنة خلقي دون تقول الأرض على نظر كيف أقول كل كل ذاك الأمر سنة matashi yana ci da sha'awa matashi ya kada hannu da sha'awa a ta haira hanyar mutu'a da ya ba so guda daidai gari da kai da haka da hannu da hannu wanda zai so biyu daraja daidai da mutane wanda ya so uku دولة تبدأ لها wanda ya rubu yadda ta daidai da aka ga Allah wanda ya rubu ya dinka ta daidai da aka ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam to abin a haɗa saboda ne don a dace da tsabar da suna ana kama da kuma da da saboda haka waɗanda ke kashe dukiyar domin taimaka ma ilai inda ba kuma sun ba shi ne Allah ya yi kada su ke ba ku ba ku da da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kada su tabbata da ilai da shar ma a Allah subhanahu wa ta'ala dukiyar da ke kashe don haka da kuma كما قلت إلى أنا حضرتك يا أنا ليك على فهنا ده كان فاضي عليها كل ما عليها ومرأته ومرأته ده ما كان من جميل إذا ما كان يقول حياة على طول من كان بعض الجنود يقدر يكتشف domin a dace da musulunci musulunci ya dace da bidan saboda haka duk mai yi ko shi ko shi bai Allah ya da ya da Allah ya fada da sunna da za su ce da dukiya sun yi sunna da bin musa sannan da na kan da ya fara sun mai da ko kan da ka da ya yi wanda ina da Allah ne duk gaba ɗaya kafirai cikin jihar da ba za ta Allah ya ce ne mu da za mu da mu da sanyi Allah ya yi haka nan ne domin ya ware alƙabisa mummuna gefe guda yana tsayyar ya kuma ware mai kyau gefe guda a tsarin kamar mai ga kafirai wa yadda Allah kabisa ba ku ana ba kuma ya sanya mummunan nan ya aza sashi sama sashi fayar kuma ku jami'an bi ya tattara su baki daya fa ya ja'ala ku fi jahannam ya watsa su cikin jahannam Allah ya yi zalika kuma su waɗannan da aka watsa jahannama lalle su ne ba su kasa Allah ta kula da wannan za ku ta aya ta da mutunci abin da muka yi sai dai na jafar masu kuskuren da ya faru cikin bayanin jini Allah ya fi mini kuma ya yi cikin lukata masu saurari wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da ta kuma rayu da wasu bayan da suka kawo